وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان Amma يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu da ya tarba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban da takaitawan mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadir alai alhamdulillah muna gode Allah subhanahu ta'ala da ya samu wannan rana ta biyar ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1446 wanda ta yi daidai da biyar ga watan uku na shekarar miladiya 2025 muna nan dai a suratul hajj za mu tashi da yardan Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta hamsin da biyar. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتي تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم نعم alhamdulillahi mun ji bayanai daban-daban daban akan ayyukan haji da hukunce-hukunce yadda Allah maɗaukacin sarki ya aiko wa wannan al'umman manzanni da annabawa sai Allah maɗaukacin sarki a wannan aya ta yau ya nuna cewa la ya zalun ladina kafaru su kafurai fa ba su gushe ba sun ja daga akan ba za su taba imanin nan ba ba za su taba bin manzo Muhammadu ba ba za su taba karban musuluncin nan ba domin me Allah ce wala yazalu ladina kafaru fi miryatin min kafirai ba su gushe ba cikin shakka da kokonto da rashin tabbas a gare su na cewa wannan alkur'anin daga Allah ne da kuma cewa manzon Allah sallama aikakken Allah ne bawa ne na Allah ne manzo ne na Allah to fa har suna daukin, suna shakka suna tababa ba su yadda ba to Allah ce to a hakan za su zauna kuwa cikin shakkan da tababa ba ranan da gaskiya za ta bayyana a gare su hatta ta atiyahumus sa'atu baghtatan har ranan da mutuwa za ta zo musu wato menene bagdatan ba zato ba tsammani ya kamata idan kana shakkan abu a ce ka yi shi na wani ɗan lokaci wata ɗaya wata biyu ɗaya eh, ka gamsu da wannan abu amma su ba za su gushe ba a cikin shakkan kullum shakka ƙur'ani Allah ba babu wani Allah babu wani annabi ba gaskiya bane Allah ce a haka za su zauna cikin wannan shakkan da ta baban ba ran da za su fahimci gaskiyan har dai lokacin da za su ji kwatsam kai mala'ikan mutuwa ya saukan musu hatta ta ce hu sa'atu bartatan har lokacin da wato mutuwa za ta zo musu lokacin da Allah ya ɗiba ma kowa zai zo masa sai dai ji faukar mota ta buge shi a kwalta shi nan an gama da shi kawai an gama tarihi shi abu ya zo masa ba zato ba tsammani kawai ko kuma wani hatsari kawai ya fada masa ko ya ji wani harbi kawai an shigo an gama da shi ko wani abu dai ba zato ba tsammani kawai in wannan bai zo musu ba aw ya atiyahum azabu yawmin aqimin ko azabar ranan tashin kiyama dai za ta zo musu duk ba daɗe duk ba jima dai alkiyaman nan za ta tsaya kuma za ta zo musu shikenan to ranar da za a yi tashin alkiyaman nan duniyan ta hautsi ne a tsaya a gaban Allah saboda sakamako da hisabi to ranar ne za ku san almulku yau izin lillah mai cikakken mulki a wannan ranar shine Allah domin Allah idan aka yi tashin alkiyama zai bar mutane tsirara a tseba mai matsa sai su yi kwatankwacin shekara dubu hamsin ko dubu saba'in a tsaye a nan a fili alkiyama har a gaji a gaji a ce sai a nemi ne a nemi to a je gun annabi adam ya ce a'a ba zai iya ba a gangaro gun annabi ibrahim haka wajen annabi annabi musa annabi isa a annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar ne allah zai kyale su a tsaye ya kyale mutane a tsaye ba kala ba e ba a'a sai allah ya tambaye su kai wai limanil mulkul yawma ne waye mai mulki a yau saboda damuwa su mulkin su ma a tsaye tsirara suna jiran hisabi yanda suka mulki jama'a yanda kuma suka bauta wa Allah a mulkin nasu su dobul ne haƙƙi ne na Allah da kuma haƙƙi na jama'a da suka ɗaukan makansu to sai Allah zai ce almulku mai nuna isa da mulki da takama a wannan ranar za su gane komai lillahi na Allah ne komai na Allah ne mai cewa ka za ku haɗu a kiyama ya sa aljanna ranar za ka gane ashe bai da wannan fawa mai fawa na gaskiya shine Allah kawai mai fawa na gaskiya shine Allah shine yahkumu bainakum shi zai yi shi yin hukunci a tsakanin a filin alkiyama Allah ne da kansa zai shi hukunci a tsakanin alkalin da ya hukunci a nan to ranar Allah ne zai mai hukunci ɗan sandan da ya hukunci wani kes a ranar Allah ne zai masa shugaba da ya wani hukunci a kamini ranar Allah ne zai masa malikul muluki ɗin ne kawai mamallakin masu mulkin ne shi da kansa zai jibinci yin hukunci bainahum tsakanin mutane bi ma'ana tsakanin kafurai masu musuncin addini nan ba na Allah ba ne, da tsakanin mu'munai masu imani cewa daga Allah ne ranar za a tsaya allazi fihi mukhtalifun dama anan sun saba mumune suna cewa mu yi imani daga Allah ne kafirai suna cewa ba daga Allah bane to ranan Allah zai hukunci da kansa ya hukunci yake ya Allah Allah ce kun ga fa amman lazina amanu waɗanda suka yi imani da ni suka yadda da ni suka amshe ni suka bi manzo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka amshi sakonsa suka yadda da alkur'anin nan suka yi salloli ku yi mun yi ku bari mun bari wa amilu salihati sannan kuma suka yi ayyuka na kwarai taimaka wa marayu da gajiyayyu ayyuka na alkhairi na kirki Allah ce hukuncin da zai ma waɗannan fi jannatin na'im zan ce kuna hukunta muku aljanna ma'abuciyar ni'ima ita ce makomanku wallazina kafaru kuma fa ya Allah Yake su kuma kafurai da suka kafurce wa Allah ba su karɓi sakon manzon Allah ba ba su yi imani da cewa Allah shi kaɗai ba ne ya cancanta a bautata masa wa kazzabu bi ayatina suka karya dukkan waɗansu ayoyinmu da muka sa a duniya wanda za su sosa imanin mutum ko su taɓa zuciyar mutum yadda Allah yana nan misali fitowa rana da faɗuwanta aya ce ta Allah in ka ga yadda suke tafiya da fitowar wata da faɗuwarta ai sun ishe ka yi tunani sun ishe ka ta karanci cewa lallai akwai wani behind wanda yake tafiyar da waɗannan abubuwa zuwan yini da dare dare ya zo gari ya waye ai sun ishe ka imani Allah ya ce tabarakan ja'ala fis sama'i burujan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا دوان ده يكسو يوعزنتكو كما يكسو يقود وعلا سبحانه وتعالى sun ishe shi sun ishe shi wa'azi to ga ruwan sama aya ce ta Allah fitowar tsirrai aya ce ta Allah lokacin sanyi aya ce ta Allah yanda mutum yake aya ce ta Allah wa kaddabu bi ayatina duk wani sayin duk wata alama da Allah ya sanya ta ka ganta ta yi imani da shi gaba ɗaya ba ta amfane su ba sun karyata to Allah ya ula'ika hukuncin da zai a ranar ula'ika waɗannan mutanen gaba ɗaya lahum azabun muhinun suna cikin wata azaba wulaƙantacciyar azaba kaskantacciyar azaba azaban jahannama ita ce take kaskanta duk wani wanda yake zaton shi wani babba ne a nan duniya ita take wulakanta duk wanda yake yana ganin kanshi shi mai daraja ne duk darajanka a same ka kana mai biyayya ga Allah shine kana da daraja duk ka a samu kana sunkuya wa dokokin Allah subhanahu ta'ala kana masa biyayya shine girma amma in wannan bai samu ba to kai kaskantacce ne ya kai mai ganin kai kana da girma kai kaskantacce ne kai kuma wulakantacce ne ina fata an gane ko wallazina hajaru Allah ya ce waɗanda suka yi hijira daga Madina ai daga Makka zuwa Madina suka bar Makka saboda ba sa samun walwala na bauta wa Allah an hana su ‘yancin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala suka yi hijira suka bar garin fi lahi don ɗaukaka kalman Allah ya sa suka fita don ɗaukaka tutar musulunci ta yi sama ba don wata duniya ba sun makutilu bayan sun yi hijiran sun koma inda suka koma a madina ɗin ba su zauna ba suka rika shiga jihadi yaƙi yaƙi yaƙi ana yaɗa musulunci ana faɗaɗa daular musulunci sun kutulu sai aka kashe su a filin daga ko kuma aumatu ko kuma suka mutu a gida kawai wani bai je ba bai je yaƙin ba amma Allah ya karɓi ransa a gida yana kan gado ba a filin daga ba dama ɗayan biyu ne ko a karɓi ranka a filin daga ko a karɓi ranka a a gida a gadon asibiti a gidan jinya Allah ce dukkan su su biyu din tun da dai har sun haɗu sun yi hijira tare don ɗaukaka kalman Allah sun bar makkan gaba ɗaya sun je can sai dai waɗansu Allah ya karɓi rayukansu a filin daga waɗansu kuma Allah ya karɓi rayukansu a gida Allah ce dukkan dukkansu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wallahi Allah zai azurta su da arziki mai kyau shine aljanna rizkan hasanan anan shine aljanna in an baka aljanna an gama maka arziki kuma arziki mai kyau mamala malam wanda baya karewa to Allah ya rantse zai azurta su da aljanna wa inna Allah lallai hakika shi Allah lahuwa khairur raziqina shine mafi alherin mai azurta mutane duk yadda wani zai baka arziki ya maka hanya ko ya baka fili ko ya baka gida ko ya baka mota shi ya kai arzikin da Allah zai maka na ya ta aljanna bai kai ba na Allah khairun na Allah shine mafifici an baka aljanna an gama maka arzikin komai to shi Allah nan zai baka nan zai baka huwa khairur raziqin nan idan kai wani abu a bajinta a duniya sai a ɗauko wani katako a yi plate a yi menene a ba ka kai a ce an ba mutu award ya zo ya rata yi shi abin nan ran da ka mutu ma a fassara su a ga katako katako a yi abinci da su kawai ina fata an gane sai ka ga mutu ya tara su ya ta award a award sai ga su a ɗaki sai ka gina musu waje na musamman inda za ka ajiye ko a ce an ba ka fili an ba ka fili ko a ce an ba ka gida cikin gidajen gwamnati ko a ce an baka mota mai kyau jeep irin bakan nan prado to sai menene ko a ce an ba shi kenan to amma shi kuma allan da in ka mai aiki shi kuma abin da zai baka na sakamako a wadin jannatul firdausi wane ne khairur raziqina wane ne mafi alheri wanda yake azurta shine Allah bayan wannan Allah ce la yudkhilannahum la yudkhilannahum wallahi lamun qasami ne wannan ga nuru tawqid astaqila wallahi kuma Allah zai shigar da su wato wata mashiga yardaunahu wanda za su yarda da wajen su gamsu da wajen shine lokacin da za a shigar da su aljanna su kalli nan su kalli nan su kalli nan su kalli dama su kalli hagu su kalli baya ko kai ka shiga falon wani tarika dan waje-waje kana kallo a sake kai falo ya haɗu a nan kai ji waɗansu kujeru ji waɗansu wuta ji waɗansu kaza eh to haka nan ma aljanna in ka shiga waje-waje za ka riƙa wa idara aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran in ka kalli nan ka kalli nan ka waiga ka ga waɗansu gajen kaga waɗansu ƙoramu kaga waɗansu malam bishiyoyi ga sunan da komai za ka ce na'iman wa mulkan kabira lallai yau ni ma wani mai mulki ne babba kabiran fa saboda ni'imar da za ka ga Allah ya maka kawai to Allah ya ce duk ba wanda za a sa a aljanna ya ce wai bai gamsu da inda aka yarbauna dole ma ka yarda da wajen kawai domin a ciki akwai ma la ainun ra'at abinda ido bai taba gani ba wala udunun sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar zuciyar dan adam bai taba ma hararan irin abinda ke cikin aljanna ba wani gida ne za a baka anan a ce ga kyautar da gwamnati ka ga gidan ka ce da nan bai mun ba ni nan location din bai mun ba ni nan design din gidan bai mun ba ni kaza da ni ne da ni daga haka yi da ni ina da architect ina ko ba haka ba amma ba wanda za a bashi aljanna da abin da yake cikin ta kaji wai bai bai masa ba da an yi kaza da an yi kaza abin da kake ta da an yi din da an yi gaba ɗaya baka ma taɓa tunanin shi ba la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa inna allaha la'alimun Allah maɗaukacin sarki masani ne ga dukkan irin ayyukan da kowa yake yi Allah masani ne ga dukkan imanin kowa da kafurcewan kowa Allah masani ne ga abin da zai dace da mudun kuma ya yarda da shi halimun Allah mai yawan haƙuri ne mai dogon haƙuri ne alhalimu ya fi asabur asabur shi ne mai haƙuri wanda za ka mai ya yi haƙuri mai ya yi haƙuri amma alhalimu za ka iya ya shekara talatin arba'in yana haƙuri da abin da kake masa <clears throat> kuma rana ɗaya ka roƙe shi akuwa ya yafe maka ya tuban maka ina fata an gane ko to wannan shine sakamakon da Allah maɗaukacin sarki zai yi da hukuncin da zai yi tsakanin waɗanda suka karɓi saƙonsa da waɗanda suka watsar da shi suka juya masa baya na'am ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور الصدور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون يدعون وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير التي ذلك wannan kenan bari mu koma wani waje Allah ce wa man aqaba wato nan wajen hukunci kenan duk wanda aka mai laifi aka mai ta'addanci aka kamo wanda ya yi ta'addanci sannan aka masa irin yadda ya yi ma wannan aka rama shi ne ya cire mai kunne ne aka kamo shi shi ma aka cire nashi kunnen ko ya mare shi ne aka kamo shi aka ce zo ka rama marin da ya maka a gaban kotu aka yi hukunci Allah ce wa man aqaba duk wanda yayi hukunci bi misli ma uqiba bihi irin wanda shi aka masa dan ta'adda ne ya ma ta'addanci aka kamo shi aka ce wane e zo ga wanda ma ta'addancin nan karama da ya zo sai ya rama shi ma bi misli ma uqiba bihi gurgudun yanda aka masa haka yayi bai wuce gona da iri ba sannan shi wancan da aka rama a kansa ɗin sun bugiya alaihi sai ya zo ya ƙara yi ma wannan ɗin ta'addancin da ya fi na da to la yansurannahu Allah Allah maɗaukacin sarki zai taimaka masa zai saka masa wani idan ya maka abu ka kai ƙara aka hukunta shi ce ni ka kai gun 'yan sanda ko? ni ni to za ka ga abin da ya fi abin da nama ya yi ma wannan ne aka ɗauki haƙƙinsa aka rama masa gwargwado aka kora shi gwargwado wai rama wanda aka yi wai shi ya ƙara tunzura shi sai ya zo ma wannan ɗin ta'addancin da ya kai salwantar da ransa salwantar da ransa ka san da a yi wannan zamanin wai in ka kai ƙaran wani ya ma laifi ka kai aka kama criminal ɗin aka hukunta shi wai sai ya ce aha ka kai ni gun hukuma ko an mun kaza ko to ka saurara ka ga wanda ya fi wancan don Allah ba a haka to shine Allah ya ce duk wanda aka masa laifi aka taɓa shi ya kai ƙara aka rama masa gwargwadon yanda wancan ya mai haka wannan ya rama sun mabugiya alai sai wancan ya zagaya mai ta'addancin da ya fi na can to la yansurannahu Allah Allah zai taimaka ma wannan da aka zalunta wa inna Allah lalle shi Allah afuwun mai yawan afuwa ne mai yawan afuwa ne wato Allah ne yana emphasizing akan idan aka samu dan rashin jituwa a rika sa afuwa a gaba ba komai bane za a rika kai menene gaban hukuma dan abu kaɗan ɗan sanda abu kaɗan kotu abu kaɗan ɗan sanda abu kaɗan kotu a'a sai a ƙarshen ayan hai Allah ce ni Allah la'afuwun ni Allah mai yawan afuwa ne ni Allah mai yawan afuwa ne kuma gafurun mai yawan menene gafara ne kuma ku rika koyon haka ai kuna mun ina muku afuwa in ji Allah kuna taɓo ni aikun ya yafe muku to ku me yasa idan wani ya taɓa wani ko yayi ma dan uwanku kuskure ko aka nemi aka samu rashin jituwa ba fa yawan yi wa juna afuwa da gafara da yafiya me yasa ba ku yi matukan ni Allah ina yi me yasa ba za ku yi ba amma Allah bai ce in karama ka yi laifi ba a'a amma ya fi karfafa yin afuwa din domin idan aka maka laifi wanda ya maka kuma kana da kawa a kan shi kana da karfi karama sai ka ce ya je kaya yafe to wallahi daraja da kima da martaba da mutuncin ka karuwa zai a wajen mutane da shi wannan din har ya zama to bai iya gamuwa da kai ma ya zauna ya ya wuce ta gabanka saboda kwarjini da daraja da kake amma idan mutum kullum shi zuciyar shi baya hucewa in an ma sai ka rama Mr. B ya ma sai ka rama Mr. C ya ma sai ka rama kuna da kotu kuna a uh, kotu da Mr. A and B to ga C ma ya shigo shi ma ka kai shi kotun kawo shi ma wance ya zo za ku shiga kotun a uh, dutse eh, eh, GB za ku kullum kana da wani a high court kullum jama'a sai yi shari'a da su kullum sai kayi je kotu da jama'a da wa za ka rayu to da wa za ka rayu duk wanda kaga yana rayuwa a cikin mutane akwai afuwa akwai hakuri akwai yafiya da hakan ne ake ake zama a tsakanin mutane hatta da iyalinka hatta da iyalin yanzu akwai wanda za su bugu da safe su fito ko karya bai yi ba da za ka gamu da shi a ofis ina gajiya lafiya ya iyalai ya gida a sumul alau sai ce da Allah ba ni 500 in kana da shi zan dan abin na bai karya ba ne amma me yace sumul kawai ba za ka taɓa zama da ɗan adam makaluki ba in baka mu'amalance su da yafiya da afuwa da min khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin ka rike afuwa ya muhammad wa amur bil urfi ka rika umurni da yin kyakkyawan abu وأعرض عن الجاهلين كاريكا كيدا كودا كيدا كما سمينين ووتا أه؟ ولولا آه آه ولولا فضل من الله من آه، لنت آه من فبما رحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر fa’iza a zanta fatawakkala Allah, faɗi ba rahamacin min Allah, ya Muhammad da ba don wata rahama da Allah ya maka ba, linta nahu ka zamanto mai saukin kai, very simple tsakanin sahabanka, lan faddo min ka da sun tarwa sun barka laukun tafazzar ghalizar kalbi, da kai mutum ne mai tsanani mai zafin zuciya mara haƙuri mara abin nan, da sahabanka nan sun tarwatse tsaye sun barka. Amma fa'afu anhum kaga yadda ka rike su da afuwa su maka ka musu afuwa su maka ka musu afuwa wastaghfir lahum su yi wani babban laifi na saba wa Allah ka je ka roki Allah ka yi addu'a ka ce ya Allah ka yafe ma wani wa shawirhum fil amri kuma ka rika neman shawara duk da cewa akwai aya za ka iya sauka in annabi yana so yayi menene ya decide ya ɗauki mataki akan wani abu aya tana iya sauka ta cewa annabi ga abin da za ka yi ga ta yi gaidin ɗin shi ga abin da ya dace ya yi amma duk da haka Allah ya ce ka riƙa neman shawaran sahabanka da kake tare da su ɗin wa shawirhum fil amri to wani sa'i a shawaran wani zai ce maka eh wani ya ce a'a wani ya ce eh wani ya ce a'a sai Allah ya ce fa idza azamta duk wanda ka ga nashi shi ya maka kawai akan shi kake fa tawakkal Allah ka aiwatar da shi kai dogara ga Allah kawai ina fata an gane kullum musulunci na emphasizing yana karfafa mu akan mu rika rayuwa da afuwa da haƙuri afuwa da haƙuri in ba haka ba dole ka rayu cikin mutane in ma ba ka rayu da cikin su ba za ka rayu cikin dabbobi kuma dabbobi ma sai ka yi ta dukan wata ka daki wannan ka daki wannan dole mutum ba zai iya ba a yi haƙuri a yi haƙuri a rika afuwa amma babu laifi once a while in mutum ya taɓa ma haƙƙinka ka kai ƙara ka tsaya saboda kar kuma afuwan ta zamo kuma ana ganin kaman kuma ka zamanto abin takawa a rika ɗan motsa misali afuwan ana taɓa ta so so takwas a ciki kashi goma afuwa takwas biyu ka ɗan motsa a shekari a yana da dabara ya san mutuncin kansa a shi ka a sai ya san yancin kansa to haka ya dace a yi ina fata an gane ko Allah maɗaukacin sarki ce inna Allah lalle shi Allah subhanahu ta'ala la'afuwun mai yawan afuwa ne ghafurun mai yawan gafara ne zalika wannan kenan bi anna Allah yulijul layl me yasa Allah yake controlling duniyan nan yake tafiyar da duniyan nan yake da iko akan duniyan nan yake da iko akan kowa Allah yake dalili ni na kan fidda dare cikin yini akwai mai iyawa hmm? yulidu laila fi nahar wa yulidu nahara fi lail ya fidda yini cikin dare ya fidda dare cikin yini wanda ya haka ya nuna ashe yana da fawa yana da karfi yana da iko akan komai ya yi shi wa annan laha lalle shi Allah kuma sami'un yana jin duk abin da yake faruwa na mutane abin da suke furtawa sannan basiru yana kallon kowa abin da yake yi Allah yana kallon shi inna rabbaka labil mirsad ubangijinka duk abin da kake yana watching yana ganinka yana monitoring ɗinka sanafrugu lakum ayyuhas saqalan ku duba abin da Allah yake ya ku mutane da aljanuni Allah komai na na kallon ku yana kan kanku duk duk da cewa Allah ya ce kulla yaumin huwa fi sha'ani kowane rana Allah yana cikin sha'ani amma yace yana kallon ku A to Z yana jin abin da kuke yi komai naku is recorded ana recording din shi ana rubutawa kulla shay'in ahsaynahu kitaba zalika bi anna Allah wannan ya faru ne saboda shi Allah huwal hakku shine gaskiya duk mai gaskiya ba a cin nasara a kan shi duk mai gaskiya Allah yana goya masa baya duk mai gaskiya yana cin nasara to shi Allah dalilin da sa komai yake tafiya daidai shi Allah mai gaskiya ne ba makadaici bane wa man asdaqu minallahi qilan wa man asdaqu minallahi hadithan zalika bi anna allaha huwal haqqu ne mai gaskiya shine gaskiyan ma gaskiya baya cin nasara da an invite mutum zaka ga yana zufa ya san bai taci gaskiya ba duk wanda kake gani komai na shi ke tafiya smoothly daidai yadda ake bukata bai tsoron kowa bai shakkan ko wallahi ya taci gaskiya ne wa ma yad'una min dunihi huwa al duk wani abinda kafirai suke bautawa suke kiraye kiraye da mushrikai da gumakansu da duk wani abin da ake bauta koma bayan Allah ne ƙarya ni kuma Allah ni ne gaskiya wani wani na ne ƙarya to ta ya za a mai gaskiya ba zai ci nasara akan mai ƙarya ba wa annan laha huwa aliyu Allah shine maɗaukaki can saman da babu wani sama da shi alkabiru shi kuma mai girma ne da babu mai girman da ya kai girmansa ashe mai iri waɗannan attributes mai waɗannan sifofin dole ma kawai a ce komai nashi yana tafiya tsaf kuma komai nashi ba wanda zai iya challenging Allah babu wanda zai iya hana al'amarin Allah wa kana ko kuma tabbata mai iri wannan sifofin dole ya samu rinjaye na'am ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتسبه الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد كما أن الله لا بروفين يلا كامنا حجوجين دا يسا يزمان توشيني غاغربا دو yace ba kwa gani alam tara anna allaha anzala minas sama'i ba kwa gani ne ba kwa tunani ne cewa ni Allah ni nike saukar da ruwan sama daga sama in ban saukar ba akwai wanda ya isa ya saukar a'a to shi yasa na fi karfin kowa in na ga dama sai in bar ku da kishi ruwa kai gaba ɗaya ku mutu in ki saukar da ruwan gonaki su mutu ba abin da za ku nome ya tsira dabbobi su mutu ba abinda za ku yanka ko ba ku mutu to ba ka gani duk ruwan sama da kontrolin ruwan sama da yadda sarrafa ruwan sama da sauko da shi ba ka gani gaba ɗaya ni nake a hannuna yake mai wannan ka isa kai faɗa da shi sai ya ɗauke ma ruwan ku kuka yi faɗa da nefa me za ta muku na ta ba ka gani wata anguwan sai ɗauke da ki ma'aikacinsu sai a yanke wutan wata shida ci an ce haɗawan ba ka ganda ba ana lallaba kuma aiki ba ke nan ya eh, a lallaba a je a ga manaja a ga director a ga menene a ga menene ce to ku natsu ne ku natsu a ba ku haske kuna mana tsiya hmm? in ka taɓo wata board ba kada ki ma'aikacin su ba ai su ma su a yanke ruwan angon kawai eh, ku yi ta na jarka har ya ce kai ni ba zan iya ba fa ga wanke mota ga wanki ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza kaza ga wanke mota ga kaza kaza ce wata bota ce to aje mana a gansu ko kamar mutuwa ta shida to mai saukar man da ruwan sama gaba ɗaya ka ce waye ka yi ka ƙi ka bari ka ƙi bari kuma ka ce da shi za ka yi Allah ce shi yasa na na na fi ƙarfin kowa kawai sai wuri ke ruwan kawai hmm? kula ra'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in mahin idan ruwanku na kafe shi na hana na sama sauka na kasa kuma na janye shi can kasa yanda duk yanda aka sa drilling machine ko kuma irin wannan abin ba zai taɓo ruwan ba kawai waye sai ka muku ruwa kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi diya'in afala tubsirun afala tasma'un idan na rike ku da dare kawai na ki garin ya waye na ce daren ya zauna kawai har abada kar gari ya waye ku ɗauko mun wani da kuke takama da shi ko gumakan naku ko malamanku ko shehunai ko wani ɗan tsubbu ko menene ya zo ya wayar da garin yulijun nahara fil laili din ya fito da yini cikin daren yanda ni Allah ni ne mai yulijun nahara fil laili ni ne mai fidda dare yini daga cikin daren ku ɗauko hayan wani ya muku ku kira allolin ku ku kawo gumakan naku kul ara'aytum in asbaha a kul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya'in bilailin idan na barku a rana haka daidai karfe sha biyu eh, rana din rana na buga hai na ce to a zauna haka har ranar tashin kiyama na hana dare zuwa ku ɗauko mun yan hayan da kuke da su da za ku zo su yanda za a yi daren ya zo ku yi bacci ku huta na wa min rahmati ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yana daga cikin rahama na ne in ka in wayar da gari ku je ku nemi abinci in ka muku dare ku yi bacci ku huta gobe kuma ku dora rahama ta ce in ji Allah to Allah ya ce mai wannan shi sa na fi ƙarfin kowa in ji Allah yawa wata na ɗan zazzaɓi za ka ga an ce inna lillahi wa ayi eclipse ka za ka zai ka an fita ana sallah ana ta roƙon Allah wata ya yi zazzaɓi ya tsaya kenan ba a san me zai biyo baya ba sannan Allah ya ce alam tara ba kwa gani ne annallaha lallai shi Allah anzala minas sama'i ya saukar muku da ruwa daga sama fatusbihu al-ardu mukhdarratan sai kaga kasa gaba daya ta koma koriya shar komai ya fito shuka ne fulawa ne masara ne dawa ne shinkafa ce mai komai kawai sai kaga kasa ta yi kore shar ababan shuka ababan amfani suna fitowa inna Allah lalle Allah latifun very sensitive ne latif Shi ne abu wato mai bin diddigi komai naka yana sensin din shi khabirun kuma ya baka labari ya ce ka jilma yau kaza so kaza ka bi nan kaza so kaza ka bi nan kaza so kaza latifun ne shi Allah idan Allah ya ce na saukar muku da ruwa daga sama me yake nuna ta wani direction Allah yake kenan sama duk wanda yake ya na sauko muku da kaza na sauko muku bai ce na jawo muku ba inda a kasa yake mai zai ce na jawo muku ruwa amma idan yake na saukar muku da ruwa ya nuna mai saukar ta ina yake sama Allah yana sama alal arshi sawa ce Allah yana ko ina ba haka bane wannan kuskure ne ba akida bace sahihiya yana ko ina da iliminsa da sanin abin da ke faruwa da gani da komai nashi yana ko'ina, amma shi Allah da zatin sa din ya daidaita akan al'arshi daidaiton da ya dace da shi ba irin daidaiton da nayi akan wannan kujeran ba in an kwashe ta na faɗi saboda ni jikina na taɓa kujeran kujeran ita ta kai supporting ina duk gangan jikina a kanta yake shi yasa tana karya ya kaga mutu ya tuntsini to shi Allah ba wani abun da zai iya ɗaukan Allah waye ce Allah ya yi dependent a kansa amma ya daidaita a kai daidaito irin nashi ko kai ne aka tambaye ka ina kake zama za ka yi a kaduna kan kadunan kake zaune kamar kujera ita kadunan tana karkashin ka amma kwa yadda kana zaune a kaduna ko ba haka ba yawa dole ka yadda shi ma Allah ya daidaita a kan al'arshi ya ke ban taba gani ba sai ka tsaya inda yake na daidaita shi na an gama ina fata an gane Allah ubangiji yamanin mana muwafara mutum na iya ce maka wani eh kaga Abuja nike eh, ko mm. amma duk abin da kake ina tare da kai bi ma'ana yana da information ce ba wai shi yake zuwa daga abujan ba ne yake binka yake duk abin da kake ina kallon ka ina jinka wani kuma a ina yake abuja bi ma'ana sanin da information da komai da kake yi yana samun menene ilimin shi da sanin abin da ke faruwa da kai da abubuwan da kake da wuraren da kake shiga yake duk yana hannunmu muna sane malam sai da ya taso ya zo nan ɗin tukuna ya bi ka ya san kana kaza a'a ilimin shi ne da information to shi ma Allah idan ya ce huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku a duk inda kuke ba wai da zafin shi bane karshe ayata ce innahu alimun hakim shi Allah masani ne bi ma'ana basirun shi masani ne yana sane saboda wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun eh, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid mala'iku suna rubuta fatan jikinka na rubutawa gangan jikinka na rubuta hannayenka suna rubutawa za su zo ma a toshe bakinka su bada shaidan abin da kake gobe kiyama wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yasna'un duka za su fara sannan wa kafa billahi shahida shaida ta Allah kuma ita ce sama da kowace to Allah yana nuna ce mai irin wannan ikon shi ya sa fa ya fi ƙarfin kowa duk abin da kake ya sani kuma ya zuba ma da ruwa ka sha sannan fito ma da tsirrai kayan gona daban-daban daban abun nan da Allah ya dan janye shi adadin waɗansu muddai da buhunhuna ya kaji ana complain a kasa abinci ya yi tsada an janye waɗansu buhunhuna ne da waɗansu abun nan muduna an janye su ne kawai randa Allah ya ko sai kaji ana walwala ina fata an gane ko duk wannan daga Allah ne lahu ma fi samawati kai duk wani abin da kuke tunani yake exist ne yake cikin sammai guda bakwai nan wa ma fil da duk wani abin da kuke gani ke dauran kasa da karkashin kasa guda bakwai din nan duka na Allah to abin da kake bautawa dole yana rayuwa imma a sama imma a doron kasan Allah ce komai ka gani a sammai da kasai din nawa ne ashe har Allah da kake bautawa da gunkin da kake bautawa da abin da kake masa sujadan duk nawaye ne na Allah ne yanda kai ma mai yi na Allah ne to halitta ce ashe take bauta ma halitta inna Allah lalle Allah na huwal ganiyu, shi fa mawadaci ne wa kama Allah yana nuna mana ko kai imani ko kada kai imani ko kai sallah ko kada kai sallah ko kai azumi ko kaci ni fa wadatacce ne ba abinda nake bukata daga gare ka kai ɗan adam alhamidu ni abun godewa ne abun yaba ne ko ka yaba mun ko kar ka yaba mun ni already ni abun yaba ne na yaba wa kaina ma alhamdulillahi rabbil alamin Allah ce na yaba kaina kai kuma in ka yaba kanka jahilci ne yabon kai ka ce kai ni din nan alhamdulillah ni din nan ni din nan alhamdulillah da kai wa kanka ne yawa to shi Allah shi yasa a farkon aya farkon suratul baqara ya bude ta da alhamdulillah godiya da yaba sun tabbata ga Allah don ya nuna maka ko ɗan adam ya yaba masa ko kar ya yaba masa ko ya gode masa ko kar ya gode masa shi ya yaba wa kanshi kuma ya gode wa kanshi in ka yaba masa inda yaba wa kanshi don kanka ji Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> na'am ألم تر أن الله فخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البهر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم ترى وكي أن أدم مي جايا دا ألا مي كافر شوى ألا مي فتونا da دا آيوين ألا دا قدا دا النبي ألا إنن wai kai ba ka tunani ne da ƙwaƙwalwanka ka duba annan laha sakhara lakum ma fil cewa duk wani abin da yake doron ƙasar nan Allah ne ya hore muku shi Allah ne ya hore muku shi ya sauƙaƙa muku shi ya kawo muku shi domin ku yi amfani da shi hmm? ka duba ƙasa ka duba itace ka je ka sare itace ka yi girki da su ka ɗebo laka ka mulmula tukunya ka fidda tukunya ka sassaƙe bishiya ka yi kujera ka yi katako a fidda menene a hada a yi zin a tona kaza a yi siminti a yi gini a yi glass a yi menene duk waɗannan abubuwan da suke doron ƙasar nan da suke kuke amfana da su ga kafin dinnan duk abin Allah ya hore mana ne ga auduga menene duk wani riga duk wani textile gaba ɗaya duk abin da kuke <clears throat> amfana da su a doron ƙasa ai ni ne Allah ni na hore muku na ba ku ilimin sarrafa su na ce ku sarrafa su kuma babu wata matsala yanzu idan kana zazzabi kana ciwo darbejiya sai ka shiga daji ka ɗebo wannan ganyen da wancan da wancan ka jika ka sha ka warke eh kana biya amma in za ka je gun likita kawai consultants abin nan eh, consultancy ko kuma na kati ma kawai 6000 ne ka ganshi ka abin nan bayan ka biya 6000 sai a ce to yanzu za ka iya ganin likita ya dan duba kai duba kai duba ta rubuta maka ɗari biyar zai warkar da kai malaria ne kawai da dan wani sirop da vitamin C zaka je ka siyo amma ganin shi kawai dubu shida ne da na maganin da ganin shi wanne ya fi tsadan to amma in daji ne kawai ka taba shiga daji zaka ɗebi ganye da wancan da wancan wani ya tare ka yace bishiyan shi ne ka koma abinda Allah ya sanar da kai kawai in an haɗa wancan ganyen da wancan da wannan sassaƙin da wannan da wannan saiwar da wannan za su yi maganin kaza yayin da zai shiga daji ya ɗebo su ba mai tare shi wannan Allah ne ya hore su gashi nan kawai babu iyaka kawai amma shi ma in ya tsinkon ya tsinko ya ce maka dubu ɗari ne haɗin ka duba ya ɗebo kyauta daga cikin rahaman Allah daga cikin kyautan Allah <clears throat> babu wanda ya caji shi ya sassaƙo ya kawo amma kai da zai haɗa ya baka ka jiƙa ya ce dubu hamsin za ka biya da ƙyar ka iya ta da ƙyar ka samu ka saya duk abin da kuka gani a nan ka yi kiwon kaji ka yanka ka feɗe ka ci ka soya fa mai kai ka kotu eh? waye ya taɓa tara eh, wani humarar sun zo yanka kaji ya yawa a gidanka za a kai ka abin nan kana cin yanci eh, abin nan kana take yancin tsuntsaye ko ka sayo sa ka yanka ka feɗe rago ka yanka ka feɗe a biyo ka a ce ka yi kisan kai yau ka yi kisan kai ana cajin ko ka sayo kifi a ruwa ko ka ɗebo mangoro ko ka shiga daji ka sha tsamiyan biri ka sha rukuki ka sha malmo ka sha abin nan ka fito kawai ba ruwanka da makamantansu amma nan ka zo shago ni ka ɗau sweet kwaya ɗaya ko biskit ya ajiye a shago ka ɗauka ka ga ihun da zai maka ka ga bugun da za ka sha amma na Allah za ka shiga free of charge duk Allah ce ni na hore muku waɗannan ku ci ku sha ku yi walwalan amma kuma wai wai wai Allah bai isa ba kuma wanda yayi wannan wa sakhara lakum ma fil ardi ya hore muku abin da ke doron ƙasa kaga mutu yana hawa keke a doron ƙasa ya wulla Ka ga ya hau mashin ya hau mota ya hau wannan ya hau wancan jirgin kasa gashi nan duk Allah ya hore su a doron kasa kuna amfani da su wal fulka haka nan Allah ya hore muku jirgin ruwa wannan a waje kan doron kasa sandararre kenan to inda akwai teku fa da ruwa kuma ga wani can gari kuna so ku je tsallake Allah ce wal fulka sai na hore muku shi kuma jirgin ruwa tajri fil bahari wanda shi yanda teke da mota da mashin suke gudu a doron ƙasa haka su ma jiragen suke gudu a cikin ruwa ka ga wani jirgi yanda ake tashi ilin flying boat ɗin nan yanda suke tashi suna gudu suna keta ruwa ma malam mutum ya je ya kwana har da irin boris din na yadda ake a ƙasa a ruwa a buɗe ruwa a wani haka kawai sai a daɗa ɗagawa ya yi tsalle yanzu yanzu sai ka ganka a wani ta kan ruwa da mashin wanda kake garawa a kan tudu kasa ba zai je maka ba da motar da kake hawa a kan tudu ne ba zai je maka ba shi ma wancan na ruwan da za ka mai da shi ba za ya ka hau nan doro doron kasa ba zai yi ba inna safinata la tajri alal yabat jirgin ruwa baya tafiya akan tudu to duk Allah madaukakin sarki ya muku wannan ku duba irin lodi da ake akan jiragen ruwa subhanallah wani irin jirgin idan ka gan shi sai ka ga kaman hotel ne 7 star ko 6 star din nan a wani gari gaba haka za ka ga jirgin mamala in ka gan shi abun mamaki kuma akan ruwa yake tafiya akan ruwa yake tafiya akwai dan uwa Alhaji Salisu yana aiki a NNPC ya yi wata tafiya kwanaki yana tsakiyar tekun ya turo mun da hoton yana selfie yana ɗauka can saman jirgin ya ce malam ga inda Allah ya kawo mu ya ina ganin ayoyin Allah yace nan inda kake gani da ya haska mun haka ya haska mun haka babu alaman kawai eh, tudu yace ce to nan za mu yi kilomita ɗari da kaza kafin mu keta nan malam sannan nan an ce mana zurfin ruwan kilomita nawa ne na manta yake mun zurfin ruwan da inda suke a yanzu in wallahi wallahi to yace mun nace kai alaji yace to mala akwai masu wata shida akan ruwan nan kafin su keta su je inda za su to ya shi gane yana ganin ayoyin Allah waɗansu za ka ji maganan bakin ne a nan to sai ka shiga fassarar ne sosai za ka gani ka ce sadaqallahul azim su malam sun yi gaskiya saboda ba a san ko a fito ko ba a ko ba a fito ba nan sadaqallahul azim dole a faɗa kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri yake to kalli jiragen ruwa irin lodin da suke kalli container container container da ake saukewa a port wala duk jirgi ɗaya ne ke ɗaukar su da mutane a hau da ɗakin wanka a ciki ɗakin cin abinci restoran ga kujeru ga wajen wasa da tebul tennis ga wajen shaye-shayen giya ta san turawa zaharar fasadu fil barri wal bahari dama Allah ya faɗa ga nightclub inda ake rawa inda ake disco ga inda ake koma da komai gashi nan subhanallah amma sai ka ji wai tafiya ake kuma za a yi watanni akan wannan teku Allah ce wal kulka tajri fil bahri yanda jiragen nan manya manyan ship suke tafiya a kan teku Allah ce da umarni na ne ni nake cewa su tsaya kar su nutse da na ga dama in ce ku nutse wallahi da dan adam duk technology shi ba zai iya sanya shi saman ruwan nan ya tsaya ba ba zai iya ba bi amrihi da umarni na ne in ji Allah yanda nake sama ta tsaya ta sama da kukar ka faɗo, babu filasa babu filasa babu firaka sammai din har bakwai kuma kamar ka kace fefa haka a fili haka ka tsaya a nan ka sa wata fefa ta tsaya sama da wannan din wata guda bakwai ga su a tsaye babu madogara babu komai Allah ce ni na riƙe su na hala su su faɗo kan babu firaka shine Allah yake kuma wa yumsiku samaa ni nake rike muku da sama an taqa'a alal ardi nake hana ta ta fada a doran kasa illa bi iznihi sai da izinin Allah akwai ran da za ta nan ta fadan ta rugurguje shine ranar tashin kiyama a yanzu umurnin Allah kawai ki tsaya kawai wani shekaran shi ɗari yanzu tunda da ya zo saman nan a yanda Allah yake ta tsaya tana biyayya da ita mai sabon Allah ne irin mu da ta rikito tuntuni ta nike mutane tuntuni da ta nike kasan ma da Allah yake ta tsaya ta daina motsi kar ta ne kar ta tsage a a to da ita mai sabon umurnin Allah ne irin na dan adam da tuni ta saba Allah ta dare an tsage ta tsage an nutse a ciki ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله للي ألن ديكي وإن أبوه لرؤوف مي رنغمي مي توسيني مي لطفيني غمتاني رحيم مي جنكيني غسكا وان ديكي إروان أنا دي توسي أكاركشين شفا متنزل سابا وعلا أكاركشين سما سابا وعلا ya shiga jirgin ruwan da Allah shi ya rike jirgin ruwa ya hana shi nitsaya kuma ya shaba wa Allah a ciki ya yi zina a yi liwaɗi a sha giya a yi iskancin da za a yi duk akan tekun kuma Allah ya ce tekun kar ya yadda ya nitse ya tsallakar da su dai a wuce wajen kawai in ji Allah a wuce wajen don Allah wannan bai da haƙuri eh sai ka gina gida wani ya zama yana ta'annuki irin wani yana saba Allah ka bar shi tuni za ka fidda shi amma shi Allah shi aka yarda shi a bari a bari a wuce wajen kansa a ɗan jinkirta musu a ba su shekara uku nan gaba ko za su tuba gawa ne gawa ne ce Allah ku ɗeba mai shekara goma wataƙila zai tuba ku bar shi sai wa haka fa lahu alfa inna rabbaka inna laha bin nasi lallai Allah maɗaukacin sarki la ra'ufun mai rangwame ne mai tausayi ne mai lutsufe ne lin nasi ga mutane muna gode wa Allah bisa lutsufinsa Allah ya ƙara nuna mana ba ma ji ai ana yi dai muna yi mu ma ana yi muna yi Allah ka lulluɓe rahamarka rahamarka ta lulluɓe mu ya rabbal alamin arhamar rahimin har cikin aljanna insha Allah Allah ubangiya mana muwafaqa Allah mana albarka abin da ya sauƙaƙa kenan a yau za mu koma zuwa ga tambayoyi tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum ina ma malam fatan alheri da ma'aikatan almanar baki da Allahumma amin sauran jama'a shi ya halatta in karbi kyauta na banki kuma in yi amfani da shi irin kayan azumi da suke bayarwa suke bayarwa ka karba ai kyauta ne kai ma'aikacin wajen ne ka karba babu wani abu insha Allah Allah wani ya datar da mu akwai wani rashin da muka yi na inna lillahi wa inna raji'un acp abdul sulu gambari psc commanding officer mobile kaduna nan allah ubangi ya masa rasuwa jiya ko shekaran jiya ne na manta allah ubangi ya shi ya gafarta masa allah kyautata makwancinsa na yi karatu aji ɗaya a madina da ƙanin abdulsalam ah, mai tuta gambari mun yi aji dama da ya dawo ya rasu Allah ji kanshi shi ma Allah gafarta masa shi ma wannan a ACT Allah rahma masa Allah kyauta makwancinsa Allah samu cita da imani ta uku tana ce assalamu alaikum malam dan Allah fatawa nake nema game da zuwa haji shin ya halatta mace ta biya international ba tare da muharrami ba wannan malamai sun tattauna idan akwai official za su tafi in group akwai official mutum ba zai iya tafiya da ita ba amma akwai tawaga akwai wakilai watakila la ba'asa duk da cewa waɗansu malamai sun kore sai da muharram Allahu a'lam dai sai abinda malamai suka yanke amma wani suka ce irin tafiyan yanzu din akwai tawaga akwai masu kula da su a karkashin tawaga guda tana iya tafiya waɗansu kuma suka ce a tafau sai da mijinta ko kuma wani ɗan uwanta idan haka ne dan aka sa mata miliyan tara za ta je haji shi ma mai rikin sai a samu masa miliyan tara na mutum biyu kenan kaga watakila a daɗe ba a je ba watakila shi yasa ake da official ake sa POPO na pilgrim officers da abubuwa da malamai da masu tafiya a tawaga da mata masu wa'azi da sa ido da killace mata idan aka ji Allah ya rufa mana asiri tambaya ta tana ce assalamu alaikum rahmatullahi Allah saka malam da alkhairi Allahumma amin malam wace addu'a zan dinga yi maganin wasiwasi domin yana damuna a cikin addini da rayuwata magani babba na farko ka daina biye ma duk abin da zuciyanka ta raya maka ka daina biye masa in ka yi alwala ta ce bai yi ba ka ce ta yi in kai sallah ta ce ka mance ba ta yi ba ka ce ta yi in yi wanka ta ce wankan bai yi ba ka ce ta yi ba zan sake ba to a haka a haka sannan kuma ka riƙa azkar tana yawaita azkar wani sa'i eh, aljanu ne da shaidanu su shiga rayuwar mutum su lalata in za ka kwanta ka yi addu'o'in bacci ka yi alwala ka riƙa kwana da alwala ka riƙa addu'o'in shiga bayan gida addu'o'in fita daga gida addu'o'in hawa abin hawa da duk wuraren da ake addu'a da lokutan da ake ka riƙa yi ka rika karatun alkur'ani kana roƙon Allah ya yaye maka da izinin Allah za a samu sauƙi amma da farko kai ne za ka yaƙi wasu wasu ta ƙarshe assalamu alaikum wata baiwa Allah tana buƙatar addu'a game da wata matsala ta ba da dubu ashirin a sadaka ni wannan aka ba ni ne zan yi addu'a ha ma haɗin takaddan babu gaskiya ana mun dabara ana mun dabara ana mun Allah biya mata bukatar Allah mata albarka Allah karba mata ko da kobo ko babu kobo ko abin nan duk dai za a yi addu'a Allah biya ma kowane musulmi bukatarsa amma idan ana bayarwa din sadaka ne tawassuli ne ga aiki mai kyau yana da kyau Allah ubangi ya biya mana bukatunmu na alkhairi da wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya kare mu da dukkan wani sharri da fitina wanda muka sani da wanda bamu sani ba na duniya da na lahira na mutum da aljani na safe da na yamma da na dare da na bazara da na hunturu da lokacin sanyi da na ƙauye da na birni da na sama da na ƙasa da na tsakiyar teku da ruwa duk Allah ya kare mu da sharri masu sharri a duk inda suke na kusa da kai na dab da kai da na nesa da kai Allah ubangi ya tsare mu ya kare mu ya karɓa mana ayyukan ibadan mu ya ƙara wa rayuwar mu albarka ya ƙara wa ƙasar mu Najeriya ya sefa shugabanninmu da gwamnoni Allah ya sanya su akan hanya madaidaiciya ya buɗe idon su ya nuna musu abin da ke daidai su yi abin da ke kuskure ya ba su ikon bari Allah ubangi ya ba mu ikon yi musu nasiha inda suka yi kuskure Allah ba su ikon karɓa a yayin da aka musu din Allah ubangi ya sa su gama da amana da nauyin da Allah ya ɗora musu lami lafiya Allah ta mu gama da duniyar gaba ɗayan mu lami lafiya Allah nuna mana alkhairan wannan watan ya sanya mu a ciki ya ba mu ikon ganin karshen salami lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah allahumma amin